program is in Hausa. Yanzu haka ma sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC ke muku magana akan mita 20 da mita 26 da 31 da 42 da kuma 61. a jamhuriyar Nijar za a iya jin sashen Hausa na murya Amurka ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. A kan intanet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da daren yau sunana Bello Ladanci, ina tare da Ladan Ibrahim Ayawa muna fata kun wuna lafiya yau Laraba goma sha tara ga watan Agusta. Rundunar sojin Najeriya ta ce 'yan Boko Haram na ɗibar kashinsu a hannun a dajin Sambisa. Akwai wasu 'yan ta'ada na Boko Haram da suka fito daga dajin Sambisa. za ku ji ƙarin bayani sanin da yake yau ranar jin kai ta duniya tambayar da muke so ku bugo ku ba mu amsoshi ita ce banda ƙungiyoyin agaji wani irin rawa jama'a su kansu za su iya takawa wajen taimakawa jama'ar da ke cikin wahalhalun zoma ko wani bala'i lambar mai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar barin ƙara mai tambayar banda ƙungiyoyin agaji wani irin rawa jama'a su kansu za su iya takawa wajen taimakawa jama'ar da ke cikin wahalhalun zoma ko wani bala'i yanzu bari fara cikakkun labaran duniya assalamu alaikum yanzu haka mahukuntan kasar thailand sun ba da takardar kama wani dan wata kasar waje da ake tuma da tada bom din da ya dalilin mutuwar mutane 22 a wani rin ibada a bangkok shugaban 'yan sandan kasar chief samyot pompom mong shi ne ya faɗa yau cewa wanda ake tuma ana kyautar zaton cewa dan wata ƙungiya ce sai dai kawo yanzu masu bincike ba su tantance manufarsa ba da kuma kowane dan wacce kasa ce ya ce yana da yakinin cewa ba shi kaɗai ne ke da hannu ba wajen aikata wannan ta'asar ba a'a suna da ƙungiya simon da ce biyo bayan wannan tashin bom ɗin bayan kwanaki biyu duk mutanen sun kiɗime a cikin birnin mahukunta dai sun kawo wata zane na siffar mutumin da ake zaton shine ya aikata ta'asar wanda ya nuna hoton wani ɗan taliki matashi mai gashi da kulkulalle kana yana sanye da wani madubin ido mai madubin roba mahukuntan suka ce za su ba da ladan dala dubu ashirin da ga duk wanda ya ba da bayanin yadda za a kai kamo shi wannan dan taliki kasar sudan ta gudu ta ce tana bukatar karin makonni biyu domin yin nazari game da yarjejeniyar sulhu da 'yan tawayen kasar wacce shugaba salva kiir ya saka wa hannu ministan yada labarai na kasar michael mccoy ya faɗa jiya talata cewa gwamnati ba za ta rattaba hannu ba ga wannan yarjejeniya sai ta tattauna da mutanen ƙasa tukunna domin jin ko menene ra'ayinsu akan wannan batu shi ma ministan harkokin waje barnabas mariel benjamin ya ce a yau laraba gwamnati za ta fara tattaunawa da ƙungiyoyi masu zaman kansu da jam'iyyun siyasa da kuma masu rawa da tsaki a harkokin ƙasa domin tattauna da za su samu hanya na sadidan akan wannan batu da ake ta kokarin samu na zaman lafiya ya ce shugaba salva kiir ya ƙi ya saka hannu ne domin masu shiga tsakani ba su daidaita bayanan da ke cikin wannan kundin yarjejeniya ba sai dai a wani waje ɗaya kuma shugaban 'yan tawayen riek mashar ya sa hannu a kan wannan yarjejeniya a birnin addis ababa tun ranar litinin makonni hukunci sau'i kafin kawo ƙarshen wa'adin da ƙungiyar ƙasashen gabashin afirka ta rattaba ko ta shata musu wannan yarjejeniya dai ita ce ake sa ran za ta kawo ƙarshen yakin basasar da aka kwashe watanni 20 ana yi wanda ya sa mutane sama da miliyan biyu rasa matsugunansu sai dai shugaba silva kiir ya kasance cikin babban matsin lamba a jiya domin ya rattaba hannu ƙasa amurka ta ce ranta ya ɓace matuka da gaske ganin yadda ƙasar ta sudan ta kudu ta yi watsi da damar da ta samu na ganin ta samar kanta zaman lafiya da ita da mutanenta wannan kalami dai na kunshi ne a cikin bayanan da mai ba da shawara akan harkokin tsaro susan rice ta bayar inda take cewa kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya zai yi gaban kansa muddin gwamnatin ta ta saka hannu a cikin kwanaki goma sha biyar na gani an kawo ƙarshen wannan tashin tashina tsakanin ƙasar eh, ta sudan ta kudu da mayaka 'yan tawaye labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc majalisar ɗinkin duniya ta ce wasu 'yan mata uku a jamhuriyar afirka ta tsakiya sun ce sojan rundunar wanzar da zaman lafiya a kasar sun yi musu fyaɗe wani jami'i mai magana da yawan majalisar ɗinkin duniya ya shaida wa manema labarai yau din nan cewa iyayen waɗanda aka yi wannan cin zarafin su ne so kai kara a ofishin ta majalisar ɗinkin duniya da ke nan ƙasar a cikin satin da ta gabata an ce wannan abin ya faru ne a cikin 'yan makonnin nan kuma amma sai ranar sha biyu ga wannan watanni iyayen waɗannan 'yan mata so kai maganar ga ofishin ta majalisar ɗinkin duniya kawo yanzu majalisar ɗinkin duniya ba ta bayyana ko su wane ne suka aikata wannan ta'asar ba amma dai bayanan da ke fitowa daga bayan gida na cewa 'yan jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ne ake zargi da aikata wannan yanzu haka dai an yanke wa gwamnatin kasar sojojin wa'adin kwanaki goma da ta binciki wannan lamari ko ita majalisar ɗinkin duniya ta gudanar da bincike da kanta ko a makon da ya gabata sai da sakataren majalisar ɗinkin duniya ya kori jakadan majalisar dinkin duniya da ke kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya wato lieutenant general baba kagaye saboda nuna halin asha da zargin da aka yi mashi wa masojojinsa na sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ke aiki a ƙasar. A ƙarshe kafofin yada labarai na gwamnatin ƙasar Sin sun ce mutanen da suka mallaki wajen ajiye kayan nan da ya bindiga a tashar jirgin ruwa wanda ke arewa maso gabashin ƙasar a makon da ya gabata. waɗannan mutane dai suna da ɗaurin gindi ne na kusoshin gwamnati kuma sun yi amfani da takardun bogi wajen samawa kansu lasisin karya da suka nuna na cewa an ba su ah, izinin amfani da wannan waje wannan tonan sililin na cin hanci da rashawa dai ya fito sarari ne yau laraba wanda kuma hakan na iya kara fusatar da jama'a dangane da wannan fashewa da ta zamo sanadiyar rayukan mutane haɗari da goma sha hudu sannan wasu da yawa har yanzu ah, ba a gansu ba kuma ɗaruruwa sun ji raunuka wani tsohon babban jami'in gwamnatin kasar mai suna yu shewai dan tsohon marigayin babban sufetan janar kasar na 'yan sandan kasar su ne suka fito suka bayyana wannan a cikin wani kamfani na irl wanda ya mallaki wajen ajiye kayan inda kuma abin ya fashe har ya bindiga wuta ta kone a cikin hirar da kamfanin dallacin labarai na kasar shinhua ya yi da dong da yu sun bayyana cewa dai da gaske ne an yi amfani da wannan takardu na bogi wajen samun lasisi na karya kuma aka amfani da shi har aka killace waɗannan kayan fashewa a wannan waje don ya ce ba shakka lokacin da suka buƙaci lasisin ne game da kare aukuwar gobara kuma wannan shi mutum ya gana ne da jami'an kashe gobara na tashin jirgin sama da kuma ko jami'an kashe gobara na tashar jirgin ruwan inda aka samu wannan fashewa kuma a ɗan ƙanƙarar lokaci ba tare da ɓatan lokaci bai samu wannan takarda na izini na ajiye waɗannan kayan fashewa a wannan waje waɗannan mutane guda biyu dai suna cikin mutane da yawa da 'yan sanda suka tsare dangane da tuhumar cewa suna da hannu a tashin fashewar yayin da kuma hukumomi suke ci gaba da duba sauran abubuwan da suka janyo wannan fashewa. cikakkun labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka washington dc har rundunar sojan najeriya na ci gaba da karfafawa jama'a gwiwa akan cewa ta kusa kawo ƙarshen ƙungiyar boko haram da ke tayar da ƙayar baya musamman arewa maso gabashin najeriya ga wakilin murya amurka a birnin maiduguri haruna dauda biyu rundunar sojan ƙasa na najeriya ta fi da sanarwar cewa rundunar sojan ƙasar sun samu nasarar fatattakan wasu 'ya'yan ƙungiyar boko haram daga dajin sambisa ka kuma samu nasarar kame wasu gagaggan da ake zaton 'ya'yan ƙungiyar boko haram ne su biyu rundunar ta da wannan sanarwar ne da ke soke da sa hannun mataimakin daraktan hudda da jama'a na rundunar sojan ƙasar wato kanar sani usman kuka sheka wanda ya ake wa manema labarai cewa waɗannan 'yan ta'adda da suka yi ƙoƙarin tserewa daga dajin sambisa sakamakon amon wuta da rundunar sojan sama ke yi masu wanda hakan ya ba su nasarar kame kame wasu suka kuma halaka wasu da dama sannan suka gano makamai masu ɗimbin yawa su kuma lalata wasu sanarwar ta ce sun kuma kwace wasu motoci guda bakwai kiran pickup da kuma babura da arsashe da arburusai da waɗannan mahara ke amfani da su wanda ya ce har yanzu kuma suna ci gaba da faroto waɗanda suka arcin mataimakin daraktan kanar sani usman ya kuma yi min ƙarin haske ta wayar tarho game da wannan nasara da ya ce rundunar nasu sun samu kamar haka. jiya kusan bayan la'asar akwai wasu 'yan ta'adda na boko haram da suka fito daga dajin san bisa a cikin motoci da mashina kuma motocin suna dauke da wasu makamai muggan makamai suna neman zaɓudu daga shi dajin sambisa kamar yadda ka sani ne a sojojin sama suna ta rubutan wuta akan wannan daji so galibin sa gudu shi yasa ma jiya sai da muka kama wasu daga yan ta'adda a wajen garin gaidam to kamar yadda na gaya ma wato wajen goza suka nemi su gudu sojojinmu kuma suka yi artabu da su a galibin su an kashe su kuma an lalata motocin da makaman su amma wasu daga cikin motocin da makaman an same su. Sojiri ka ce an kama wasu kamar mutane nawa an kama? Eh mutanen su na da ɗan dama har yanzu ana kan bincike. ke haka ko ke kenan kuma za mu shaida mata jama'a. su kamar a bangaren su waɗannan mahara ɗin akwai kamar waɗanda aka ci nasara kan su kuma aka suka rasa rayukansu sakamakon wani ta guda uka yi da su. Eh kamar yadda na gaya ma wato su ɗan ta'adda na Boko Haram ɗalibin su ma an kashe su. To ka gani eh, ba za ka ce ko wato an abin nan ɗinsu ba. A irin wannan babu yaudara babu karya saboda wani alwashi ne da sojoji na najeriya suka ɗaukan kansu na ganin bayan rike ta'adda da boko haram ya batun wannan yanayin yadda mutanen garin goza suke ganin cewa waɗannan 'yan ta'adda sun fito ne daga jajin sabisa kuma suna ƙoƙarin bacewa ta garin goza ya so alhamdulillah mutanen garin goza ka sani cewar wato garin goza nan ne waɗannan 'yan ta'adda na boko haram suka yi kirarin ne da kwatarsu kuma alhamdulillah sojojinmu sun fata ɗauki waɗannan 'yan ta'adda mutane sun fara dawowa garinsu kuma rayuwa tana komawa kamar yadda ya kamata. Ko a daren jiya ma sai da aka samu wasu rahotanni daga jihar Yobe na nuni da cewa wasu mahara sun halaka wasu mutane da dama a garin kukuwa da ke karamar hukumar Gujiba wanda hakan ya sa na tambayi kanar Sani Usman ɗin koya wannan batu yake. France sun fuka da labari cewar samun mutum ɗari da hamsin a sun ɗari da ishirin da biyar yau mai jini ya ƙara abin zuwa ɗari da hamsin. Na ba da nan gaskiya da mun yi bincike kuma yadda muka ji labari ta san iya bayani da muka samu ba inda aka tabbatar da wannan gawa duk da mutane suna shahiro. Dora wannan ya ce ya je jana'izar gawa su cikin ya ga gawa su cikin ya ce ya ci sauran gawa wasu da sauran. Sannan kuma mu yanzu haka muna sojoji a kanan sani usman kuka sheka kenan mataimakin daraktan hudda da jama'a na rundunar sojan kasa ke bayani game da nasarorin da ya ce sun samu a dajin sambisa game da wasu mahara da ake san cewa 'ya'yan kungiyar boko haram ne haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya jama'a idan ana biye yau ci ranar da aka keɓe a matsayin ranar jin kai ta duniya to tambayar anan ita ce wani irin rawa jama'a za su iya takawa wajen ganin sun bai mutanen da suke cikin halin wahalhalu taimako amma kafin nan ga dan rajin gwagwarmayar kare yakin bil'adama awal musa jani daga najeriya zai mana bayani akan wannan rana awal me wannan rana take nufi ne to wannan rana dai rana ce a majalisar ɗinkin duniya ta keɓe ta musamman don wato tunawa ko kuma yabawa da irin mutanen da suka ba da gudunmawa don wato taimakon jama'a musamman waɗanda bala'i yake tunkararsu su musamman irin waɗanda suka shiga masifu irin kala-kala na wajen irin kamar yaƙi ko kuma tarzoma ko kuma ambaliyar ruwa da sauransu dai musamman ma mu a nan najeriya kamar inda inda yan tarzoma suke ta ciwa bayan allah mutunci suke ta karkashe su suka sa suka rasa mahallinsu to dole ne mu tsaya mai da wannan mai tunani a wannan rana kuma mu yi kokari mu kira gwamnati don ta yi kokari ta ga cewa wato babban muhimman ko kuma babban manufa da gwamnati ta sa mm. aka yi don a kawo ƙarshen yadda za a yi maganin waɗanda aka suka rasa mahallansu mm. wato national policy national idp or national policy a zamanto cewa an an sa mata hannu kuma an fara aiki da ita kasan yawanci kungiyoyi ne suke irin wannan aiki na jin kai um, mutane fa waɗanda kawai suke zama ko 'yan kasuwa ko manoma eh, shi sa hmm. shine da babban hujjar kenan da muka yi wannan taro na ƙasa kenan yau don mu ja hankalin jama'a su jikin bayan Allah da wannan bala'i afka da su saboda yawanci mutane zaka ga cewa ah, ma suna so su taimakon ba su ma san yadda za su je su taimaka din ba hmm. ah, saboda haka muna ganin cewa ah, haɗa wannan gangami da muka yi yau da mutanen gwamnati da kuma ƙungiyoyi masu sa kai kamar su Red Cross din su kamar su UNCHR kamar su UNICEF hmm. kamar su eh, eh, eh, American Embassy da Swiss Embassy da sauransu da mutanen ah, sai Yahoo duk sauran dai ƙungiyoyi kala-kala da suka zo suka haɗa kai da mu muka yi wannan taron yau muna ga cewa insha Allah jama'a 'yan Najeriya za su daɗa ƙoƙari su ga cewa sun ji kan waɗannan mutane da ake da aka gayyara da suka rasa mahallinsu hmm. waɗansu za ka ga cewa ma har iyalansu ma wasu sun rasa iyalansu hmm. wasu kuma za ka ga 'ya'yansu ma ba sa makaranta wasu a inda suke ma suke zaune a cikin wannan kamar wannan kam ɗin hmm. za ka ga cewa babu wajen bayan gari mai kyau ma babu abinci mai kyau babu ruwa mai kyau to dole ne mulki kokari muga cewa mun kira ah, gwamnati da jama'a hmm. attajirai da sauran 'yan ƙasa tashi taimaka don a taimaka waɗannan jama'a. Kamar wani irin taimako kamar wani irin taimako jama'a za su iya. Taimako wajen ba da kamar abinci a ah, wajen ah, taimako a wajen kawar kawo magunguna a irin waɗannan wajen da aka zaunar da waɗannan mutane hmm. da kuma babban abu shine zaman cewa yaran da ba su suke irin wannan mazauni ya zama to an sama musu da karatun da za su samu su yi. Amma kamar wani hanyoyi za a ba da wannan taimakon da tallafi ɗin wani Akwai hanyoyi da dama da za a bi. gwamnati Akwai hukumomin gwamnati waɗanda za su iya yin wani abu kan wannan kamar misali National Refugee Commission. akwai kuma kungiyoyi kamar kungiyoyin eh, sa kai da kungiyoyin addinai da sauransu za su iya zuwa su ma taimaka a ba wa waɗanda abin da ya shafe su waɗannan um, taimako hmm. ba tare da an wawashe ba kuma an yi rashin gaskiya akan wannan al'amari. tuma da la'awal musa rafsanjani kenan don gwagwarmayar kare hakkin bil'adama a najeriya mun gode awal to ni na gode tuma da la jama'a akan wannan batu yau muke so ku bugo mana ku bayyana mana ra'ayoyinku banda hukumomi da kungiyoyi na jin kai wani irin rawa al'umma za su iya takawa wajen ganin sun baiwa waɗanda suke buƙatar taimako agaji musamman a yankunan da ake fama da tarzoma da bala'e-bala'e lamba mai ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar a saka alamar tara plus da ɗaya yanzu mu shakata da wannan. Ku tausaya ku agaza waɗanda ku yi garkuwa da 'yan mata. Najeriya. tausaya waɗanda ku kai garba. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Ga tambayar banda kungiyoyin agaji wani irin rawa jama'a su kansu za su iya takawa wajen taimakawa jama'ar da ke cikin walhalun tarzoma ko wani bala'i. Mikiran mana farko a Kaduna. Wa a Kaduna? Assalamu alaikum gararanci kana magana da akarami daga abakar goma kaduna shugaban kungiyar martalaka na kasar jihar kaduna. Akarami a gurguje menene naka gudunmawa? to gudun mata gaskiya da ba mu mukan yi mukan kokari mu ba su suturu haka ko kayakin abinci ko magunguna haka da haka gaskiya ma karanci na sanin irin wannan ranakun ko da ke wani lokaci da ke cewa za ku ba su taya taya kuke mika musu idan za ku ba su taya kuke mika musu ko ban ta mala akademi mala akademi da magunguna shine masana ne suka fi bukata gaskiya taimaka musu kana kana jin abin da nake faɗa kana kana ji na Eh, yauwa in ka bugu da Allah ka ringa dan saurarawa kamar wani ta ina kuke ba su taimakon wa kuke dauka kuke mika waɗannan kayayyakin sakawa da abubuwa eh mukan je inda suke ne ka kaman nan wuraren mafiyanci mukan je kamar asibitoci mafiyanci wuraren da suke kwanci a asibitoci mukan je mu ba su ne hannu da hannu mukan je mu same su mu ba su hannu da hannu domin ba ba ba za mu sa gwamnati a ciki ba kuma ba za mu sa musamman wa'ansu masu kuma susa ba mukan madala gada akarmi bari mu je kwanta gora a jihar neja wa a neja wane ne malam suleimanu kumbaki malam suleimanu menene naka shawara eh, na shawara hmm. na shawara ce a kawon masu hannu da ne. Hmm. a rika jin ra'ayinsu suna ba da gudunmawa don a rika agaza ma wanda wato ban da kungiyoyin agaji da hukumomi masu dan abin hannu su ma eh, su ringa dan kamar bude aljihunsu kenan eh ne muke ba da shawara a kai to ma da la'agai da malam suleiman da kunta da bari mu je birnin kebbi waya kebbi to da farko kuna magana da kamar sani a shafura mai goro da ke nan sabuwar kashin birnin kebbi a jihar kebbi nigeria. to kamar muna jin ina so ne in kira ga al'ummar nigeria. ya kamata su tukufa wajen ba da jini da kuma abinci da kuma sutura da waɗannan mutane waɗanda ke son taimako na kaukawa domin a wa za su kai wa duk waɗannan kayan za su kai wa duk waɗannan kayan taimako malam kwamarar megoro Ita da gaskiya ni dai dan kungiyar mura talaka nake na ƙasa baki daya hmm. kuma yana memba a kungiyar mura talaka na jihar Kebbi. za mu je ta mu ta murya talaka domin mu taimaka ma wayannan bayan Allah. Kamar kungiyar ko ta murya talaka akwai ita wata hoɓɓasa da take na musamman domin ta ga ta gudanar irin wannan taimako? Alhamdulillah na gaskiya kungiyar murya talaka tana taimako gaskiya kwarai da gaske a Najeriya domin muna ziyartar irin asibitoci da kuma gidajen matayu da dai sauran wasu wuraren da ake taimakawa. Don haka za mu to madala comrade mai goro daga birnin kebe bari mu je kwantagora waya kwantagora Haji Bello Galadanci kana magana da injiniya mai gero makeri Lulu Kwantagora. Hmm, injiniya mai gero makeri menene ra'ayinka a gurguje? To gaskiya wato taimakon nan ta hanyar kungiyoyi ake bi. Kaga akwai kungiyoyi na addini akwai irin kungiyoyin kamar kungiyoyi haka irin na masu zaman kasu kamar na kungiyar mai talaka. Ta hmm. hanyar nan ne ake bi ana taimaka ma irin nan mutane. yanzu kamar ah, kai wani taimako kike tunanin jama'a su za iya yi a halin yanzu waɗanda suke sauraron mu kuma ina za su je ta eh, kaga yanzu kamar kungiya akwai muna da kungiyoyi irin namu na nan talaka waɗanda aka taimaka ana kaiwa gidan marayu abubuwa in ya samu da sauransu to ta haka nan ne ake samu ana taimaka ma waɗannan kungiyoyin to madala injiniya mai goro bari mu je mai kiran mu na karshe a katsinan dukko waya katsina Muhammadu rabe Daula ga da Katsina karamin hukumar ne jihar Katsina. Muhammadu Rabi menene ra'ayinka? abin da ke ra'ayi na kamar wa'annan wa'anda ke gidan marayu ya kamata a ce ya tafi da masu manya-manyan masu amma su kashi da kasashen ba sa taimakawa sai dai a ma gwamnati gwamnati kuma kayayyaki da za su mata yawa. to madalla a gaida muhammadu rabe kai ne mai kiran mana na karshe gobe za mu sake buɗe lakan allah da suka bugu mana mun gode. ana tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc agogon yanzu karfe biyar saura mintuna takwas jama ku gyara zama saboda baba yakubu makeri ya kawo mana wasanni a takaice an sake zaɓo kwasiyar ta ce a matsayin shugaban hukumar kwallon kafa ta ghana wato gfa a karo na uku a wani taron koli da hukumar ta shirya a birnin tamale wannan taron ya tsayar da shi kadai ne a matsayin dan takara ɗaya tilo wanda shi kadai ne ba shi da abokin karawa kwasiyar ta ce ya yi abin tarihi inda ya zama wanda aka zaɓe shi a karo na biyu shekarar 2011 sa'annan kuma ya sake samun wannan nasara na uku jim kaɗan bayan bayyanar da shi a matsayin shugaban hukumar kwallon kafa ta gfa kwasiyar ta ce ya sha alwashin zai jagoranci gangamin gyaran huska ga harkar kwallon kafa a duniya da nahiyar afirka da kuma kasar ta ghana shugaban da gfa tun shekarun 2006 ya ce shi mutum ne da ya yarda da canje-canje na ci gaba don haka zai taka rawan gani a wannan fanni a duniya baki ɗaya a wasan premier league din ghana kuwa a kira of folk club mafi girma da yawan shekaru kuma wacce ta yi abin tarihi shekarar dubu biyu? ta dauki kofin Zakarau africa na champions league ta dauki kofin super cup da kuma kofin champions of champions yanzu tana kan hadarin fita daga cikin premier league din ghana house ta yi kunnen doki da ba united wacce ita kuma take kokarin kaucewa fita cikin premier league din ya sa dukkaninsu da sun yi kasa inda house ta sauko daga matsayi na goma zuwa matsayi na goma sha uku a cikin kungiyoyi goma sha shida a yayin da ita kuma ba united ta koma karkashin jerin kungiyoyin wasan premier league din ghana sai dai hukumar premier league din ta dakatar da wasanni biyu da suka rage a kawo karshe baki ɗayan kakar wasa ta wannan shekara a wata sabuwa kuma sakataren hukumar premier league din ghana emmanuel dasobere ya musanta cewa hukumarsa ta dakatar da ragowar wasanni biyu na premier league din ghana ne don ta shirya magudi wata kungiya ta kauce daga fita cikin premier league din ya ce an dakatar da league din ne saboda wasannin kalubale na nahiyar afirka kuma an yi wannan tadadi ne tun farkon wannan kakar wasan don haka babu wani algusu da hukumarsa take shiryawa don wani ya amfana da wannan algusun aston villa ta kammala sayan dan kwallon barcelona adama traore akan kuɗi fam miliyan bakwai dan shekaru 19 ya sanya hannu akan kwangilan shekaru biyar ne domin ya yi wasansa a villa park dan wasa ne mai kwazo kuma na ji daɗin kawo shi cikin ƙungiyar tamu inji ko ɗin villa tim sherwood traore ya buga wa babban tawagar barcelona wasanni hudu a yayin da galibin wasanninsa da ƙaramar tawagar da yake yi adama traore ya bi sawun sababbin 'yan wasa da villa ta sayi ciki har da jordan amavi jordan ayu mark bon jose ang Michael Crispo, Rudy Gaston, Idris Guwe, Michael Richard, Scott Sinclair da kuma Jordan Veritude. Baba ya kuma kili sashen Hausa na murya Amerika kira Ghana. Yanzu kuma sai shirin Amurka da zai bayyana muku wuraren gwamnatin Amurka. 'Yan tawayen kasar Mali suna ƙara ƙaimi wajen hare-haren da suke kaiwa a kan rundunar tsaron wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da sojojin ƙasar Mali da nufin wargaza ƙasar da ke yammacin Afirka. A satin da ya gabata, 'yan bindiga sun kai wani harin kwanton bauna a wani otal da ke tsakiyar Mali inda suka hallaka mutane goma sha bakwai. An fara kai harin da wuri ne a ranar bakwai ga watan Agusta wanda ya kai tsawon da 24 a lokacin da jami'an tsaron Mali suka kutsa kai cikin otal ɗin da ke birnin Sivir. maharan sun hallaka fararen hula bakwai waɗanda biyar daga cikinsu 'yan kwangila ne da ke yi wa rundunar tsaron majalisar ɗinkin duniya aiki da kuma sojojin ƙasar mali guda hudu ba a san yawan adadin maharan da suka mutu ba a wannan artabin ranar tara ga watan agusta 'yan tawayen sun hallaka fararen hula guda goma a wani ƙauye da ke arewacin mali kuma ranar goma ga watan agusta sun hallaka sojojin ƙasar mali guda uku a yayin da motar su ta taka wata nakiya a lokacin da suke sintiri wannan ya nuna cewa duk da sahanin da aka yi akan yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin kungiyar 'yan tawayen da ke arewacin ƙasar da gwamnati a watan yuni har yanzu akwai sauran aiki tukuru kafin a iya dawo da tsaro a ƙasar. amurka ta yaba wa dukkan bangarorin na gwamnati da cma da sauran ƙasashe masu shiga tsakani a ƙoƙarin da suke yi na sasantawa ta hanyar tattaunawa ba ta da hankali ba aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya ba wuce mai sauƙi ba ko kuma wadda za a iya yi nan take ba tana buƙatar ci gaba da sa kai da mayar da hankali domin samun cin nasara amurka na kira ga dukkan bangarorin da su dukufa wajen warware bambance-bambancen su da ka iya tasowa nan gaba ta amfani da hanyar da yarjejeniyar ta tanada duka bangarorin sun cimma wannan yarjejeniyar ta hanyar haƙuri da kuma tattaunawa za a cimma wannan zaman lafiya ta hanyar aiki tuƙuru da fahimtar juna da haɗin kai amurka na kira ga dukkan bangarorin da suka yi yarjejeniyar da su ci gaba da wannan zaman lafiya da tattaunawa da kuma ci gaba da sasanta bambance-bambancen su domin ci gabansu. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku wuraren gwamnatin Amurka na yau. Madala jama'a duk lokacin da ake so fa za a iya sauraron waɗannan shirye-shirye da rahotanni da ma za a iya kuma ganin hotuna da bidiyo duk a shafinmu na www.voahausa.com ko sashen hausa.com. Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. yanzu haka ta kasar thailand sun ba da takardar kame wani dan wata kasar waje da ake tuhuma da tada bam din da ya dalilin mutuwar mutane 22 a wurin ibada a bangkok shugaban 'yan sandan kasar chief samyot pompon mong shi ne ya faɗa yau cewa wanda ake tuma ana kyautar zaton cewa dan wata ƙungiya ce sai dai kawo yanzu masu bincike ba su tantance manufarsa ba da kuma kowace dan ƙungiya ce ko kuma wace ƙasa ƙasar sudan ta kudu ta ce tana buƙatar ƙarin sati biyu domin yin nazari game da yarjejeniyar sulhu da 'yan tawayen ƙasar wacce shugaba salwaki ya ƙi sawa hannu ministan yaɗa labarai na ƙasar michael mccoy ya faɗa jiya talata cewa ba za ta rattaba hannu ba ga yarjejeniyar sai an tattauna da mutanen da na kasan tukuna domin su ga menene ra'ayinsu game da wannan batu. To ma da la labaran duniya ke nan Jama'a abin da sashen Hausa na murya Amurka ta muku kenan baki ɗaya yau sai da sanya asuba idan Allah su kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Ladan Ibrahim a yawa da ya kama na cikakkun labaran duniya da junior Lethal ita ta da sauti ta ba da umarni. Injiniyan mu ko shine Calvin ni Bello Galadanci daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum. Sani. This program has come to you from the Voice of America, Washington.